أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na ashirin a wannan wata na ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in insha Allah ta'ala to kama bisa ga ɗabi'a ta na fara darasi ba a rikodin saboda ba na yadda a ɗauki wa'azi a fara a yanki ba daidai ba ne shi wa'azi in za a yi ana daukansa duka ne amma mutum ya fara tukunna a zo a sa kamera za a fara bincika goyon bayan haka ba a yau kun yi latti na yau a ci gaba amma ku tabbatar kun samu mukaddima din a wajen wani kun saka amma ba na yadda a yanke muhadara ta ko sakan ɗaya ne in aka fada a batta a haka in za a yanke sai da izini na wanda ku yanke babu izini na to gobe kiyama za mu yi shari'a gaba ga Allah ba a yanke in dai mutum yana bukata to sai dai nemi izini saboda duk magana aka yanke ta ba ta ba da cikakken ma'ana in ana son jinta a ji ta duka in ba za a ji ba kuma a bari duka amma a yanke wani bangare a ji a bar wani bangare wannan baya halatta a jin wa'azi wannan ba daidai bane duk kaset na wa'azi ba daidai bane da ake gugunta rashi in za ka ji ka ji duka in ba za ka ji ba ka bari duka Allah ta'ala ya taimake mu yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na ashirin a wannan wata na hijira shekara ta dubu da arba'in, insha Allah ta'ala kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da kuma aikata daidai Allah ta'ala ya samu a cikin bayin da ayyukansu ke dacewa da abin da Qur'ani ke karantar da su gashi muna cikin kwanaki goma mafi daraja a cikin watan ramadan mafi albarka ya dace mu ƙara naɗa dantse wajen yin ibada zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ta'ala musamman wajen neman daren lailatul qadri jiya na yi magana a kan daren yana ƙara ƙarfafawa a dage wajen nemansa kuma mu sani cewa yau azumin ashirin muke da shi daren farkon nan da daren da ke gaban mu wani dare ne daren ashirin da ɗaya to tun da an kiyaye wannan ya yi kyau kullum a musulunci sai dare ya zo dare yake zo a wuni yake zuwa za ka sai an yi daren 21 tukunna a yi wunin 21 saboda muka duba muzammil aya ta 20 cewa Allah ya yi kaddirun laila wannan har hadisai da dama an kawo karkashin aya cewa sai an yi dare ake yin rana a wuni mafhum bai yi za mu ga ai aka ce an ga wata a daren aka fara tarawihi a saudiya saboda daren farko ga ne gabanin ai azumin ɗaya ga ramadan an yi daren farko kuma an yi tarawihi wannan wata sunna ce da ya dace muraya inda an ga wata aka ce an gani sultanin musulmi ne ya sanar to mu dage mu hudo mu fara tarawihi a daren inda muna yin jami in kuma a gida muke to mutum ya tashi a daren yayi mafu tsaye so bukatunmu na alkhairi duka Allah ta'ala ya biya sharri wani iri Allah ta'ala ya kare yan uwan musulmai da ke cikin jarrabawa musamman a jihohin katsina zamfara kaduna da makamantansu duk da dai yan uwana na north east ma sun yi complaining ran nan mun tashi a darasi wani ya tinkare ni a kusa ce wai ana ta yi wa north west addu'a ba a yi wa north east ba saboda mutane gamsar da su iya da wahala wai shi ya ji zafi ya za a yi ba za a yi wa north east ba har yanzu garin su ba a koma ba to yan uwa na north east muna sa su a cikin addu'a Allah ta'ala ya kawo ƙarshen fitin tunurin duka Allah ta'ala ya kawo mafita ita addu'a ba abin ta da jijiyar wuya ba bane yasa mukan ce kullum ce duk matsala ta Najeriya so aka ce duka Najeriya ai not is na cikin Najeriya ne wannan shine hikimar kada wani ya ce ko garinsa ko ƙauyensa. sa in an ce za a yi ta yi gari gari to nema kullum sai na yi wa anguwar Fantami da jihar Gombe to kaga gara a haɗe din gaba daya Allah ta'ala ya kawo ƙarshen filon wanda suka rasu a cikin masu imani Allah ya karɓe su a matsayin shahidai waɗanda suke ta da ƙayar baya da sace mutane da garkuwa da su Allah ya shirye su in ba za su samu shirya ba Allah ta'ala ya mai da fitinar kansu waɗanda suke farin ciki da fitinar da ke aukuwa suna murna amma a ɓoye Allah ta'ala ya shirye su idan ba za su shiru ba Allah ta'ala ya mai da fitinar zuwa kansu waɗanda suke ƙoƙari wajen ganin bayan fitina ɗin ko ta ɓangaren addu'a ko damuwa da jajantawa muna roƙon Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna Allah ta'ala ya samu wanye lafiya ba laifi mu duba abin da ya sauwaka na tambayoyi tambayoyin ana kawo su da yawa kuma ba zai yi duka a su ba kawai kullum aka amsa biyu uku hudu sai a yi haƙuri da abin da ya samu Allah ta'ala ya taimake mu don tarar da muka yi mun taru yin tafsiri ne ba amsa tambaya ba in ko muka biyo tambayoyin ko tafsirin ba za a yi ba wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum Allah yau malam jagora amin malam ina hukuncin IVF a musulunci a wajen neman haihuwa tsakanin miji da matarsa a cikin majmu'ul fatawa ta Ibnu usaymin rahmatullahi alaihi a mujalladi na goma sha bakwai shafi na ashirin da bakwai zuwa da takwas ya yi magana mai tsawo a kan yin ibf shine in vitro fertilization mace ko miji allah bai kadara sun haihu sun suna haihuwa sai a ɗauki kwayoyin halittar jikinsa a ɗauki ruwan jikinta a yi kokarin haɗawa a ga yadda za a samu haihuwa ya ce na farko idan za su haƙura da haihuwa in allah bai ba su ba su haƙura su karbi ƙaddara su yi imani da Allah wannan shi ya fi dacewa saboda akwai mutanen da Allah ta'ala yake hana su aihuwa don me don yana son kai su aljanna idan kuma suka haihu dalilin su je wuta to Allah ta'ala sai hana su aihuwan ƴaƴa don su rayu babu ƴaƴan su je aljanna sai kafa hujja na cewa baka ƴaƴa maza ko ƴaƴa mata ko maza da mata ko ya barka babu ƴaƴa duka ganin daman Allah subhanahu wata'ala ne kamar da zo cikin suratul shura aya ta arba'in da tara zuwa ta 50 lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man ya qima a waɗannan ayoyi guda biyu Allah ya ce mulkin samai da kasai duka nasa ne yana halitta abin da yake so yana ba wani ƴaƴa mata zalla ko ya ba wata ƴaƴa mata zalla wani kuma sai Allah ya sa duka ‘ya'yansa maza ne ko ‘ya'yanta duka maza ne na uku kuma sai Allah ya ba wani maza da mata na ƙarshe kuma sai Allah ya bar wasu a matsayin juya ba sa haihuwa amma sai ya ce yana yin abin da ya so ne to idan muna addu'a dare da rana sai Allah ta'ala ya kaddara aihuwan zai hana wani mu a cikin shiga aljanna sai Allah ya hana shi don Allah yana yin abin da ya ga dama ne kula ga wanda ya ce in babu tsananin bukata dogaro da waɗannan ayoyi a haƙo da shi ya fi dacewa in akwai tsananin bukata ya ce ana iya yi a cikin mujalladi na sha bakwai shafi na ashirin da bakwai da takwas ya ce amma dole sai an cika wasu sharuɗa masu tsanani gabanin a iya yadda ake yi mafiya yawa akan yi wa mace allura ne in ta aka yi alluran sai dalilin alluran sai Allah ta'ala ya bayar da dama na producing eggs a cikin ovary nata sai a ciro waɗannan eggs ɗin sai a saka a cikin test tube sai a ciro kuma Kwayoyin halitta na jikin miji sai a hada a ciki sai a rika kula da shi wani lokaci ana isa a cikin astallaja wato fridge sai daga baya a zo a hada ya ce to in akwai tsananin bukata ana iya yi amma da sharɗa kamar haka na farko ya zama alhaja alhaja almasa bukata ce mai tsanani mutum yake da shi na cewa yana so ya haihu kuma iya da wasu dalilai na shari'a da na rayuwa da ke so ya haihu ko mata take so ta haihu a dole kowa iya da bukata irin tasa to ya zama bukata ce mai tsanani na cewa bukatar sannan a duniya in ba haihuwa ba ko ba ta haihu ba zai wahala bukatar ta biya misali babu mai juriyar kula da ƴaƴa kamar iyaye kamar ƴaƴa mutum ya zama uwa tana da nakasu ko Allah ya jarabe ta da makanta in shekaru suka jawa zai kula da ita ba ta da mai mai kula da ita ba ta dan da ta haifa ko ƴa to wasu abubuwa mutum zai hanga na danja a gaba a rayuwa sai zama bukatar ta tsananta ya nema wannan bukata ya zama a rayuwar duniya na biyu ya ce daga cikin kuma sharuɗa da za a kula to bismillah an samu mai musulunta wannan musuluntan ya fi ivf din nan muhimmanci mm, an tsaye da maganin ivf in yana kusa bismillah ya zo ana samun masu zuwa su musulunta amma abin da muke bada shine in ba lokacin darasi suka zo ba ko yaushe suka zo a ba su kalma ko bayan la'asar ne gaban na zo da minti ɗaya mutum ya zo musulunta da ce kawai a ba shi kalma ba dalilin jinkiri tun da kun ga yanzu amsa tambaya ba ba mu kammala ba mun tsaya to ba a jinkiri menene sunanka okay i am t by tribe oh you are t by what is your name please my name is gwaza Why are you interested in Islam? You know, I was in my village. Then the spirit that's in me, he said I should leave my father's land and went out to, to express or to preach what is in her. So I decided to leave and I leave it was on, it was on Sunday. I came in Abuja here. So when I, my first, when I reached Abuja, I started to living with you people. But it's not here. It is for the area one. So I wasn't sleep inside. I sleep outside. Then from on my, that is on Sunday. The following the following day, it was being on Monday. I decided to move around in Abuja. Then I move around and I come where I saw one of your brother today. Yeah. And I been sleep there but I sleep outside and I went where your brothers is there. Being so with them. Okay, no problem. Uh, Islam is to believe and testify about the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. That is it. And also to believe and testify that Prophet Muhammad is Allah's prophet. Exactly. Meaning you believe in the oneness of Allah and you are going to serve Allah according to the teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. These are the two conditions of being a Muslim. Are you willing to embrace Islam? Yes. So you should say Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله So you are now a Muslim. You are now a Muslim. With this statement, you believe and testify about the oneness of Allah, and also you believe and testify that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is Allah's prophet, and you should serve Allah according to His teachings. Yeah. So now you are a Muslim, and all the people you see here are your brothers now in Islam. That is what I knew. That is all of my Alhamdulillah, Alhamdulillah. Do you want to change your name, please? As, no, my, my, my, my, my name is Zigwaza. I don't want to change it. But it, if you people want to give What me, the meaning of that name in your tribe? So I will, I will start it at the beginning. When the, my mother born, before my so mother... The, what is the meaning of the name? the meaning. And that is what I want to explain, okay. explain to, to okay, you. People. go ahead, please. Before my mother was born, yeah. my father, in which he born me, is not where he is in the hospital. Yeah. So he took me to the hospital and my mother delivered me. So when my father, he's not well, yeah. that is why he took him to the hospital. Yeah. So when he's come back and he saw me, yeah. he, that is my mother deliver me for the absence of my father. Yeah. So he said that my father believed that when he's going in the hospital, yeah. he will die. He will not come back alive. Yeah. So this is his son called Gwasa. that is the meaning. So, so, can you tell me the meaning in one sentence? Okay, like for my understanding, if so, if I speak like Jesus, you will complain. Yeah. That is the meaning of, he what Jesus did. When Jesus healed the one of the Samaritan woman, mm. that is the, the, the name of the, the Jesus play so, around so the. Changing as long as your name doesn't have any negative meaning, it is allowed for you to retain your name Islamically. That is it. We have so many names that are traditional even among Muslims, like eh, Alladi. And I believe you also. So that is good. So now we can retain your name you need to contemplate over it and we discuss later, inshallah. So congratulations. Congratulations. Thank you so much. Thank you so much. So they should take him outside for. ya je yayi wanka. Allah ta'ala ya taimaka. So don haka a ka'ida na IVF shine na farko ya zama akwai bukata ya zama idan za a yi wannan son samu a samu mata ne za su yi mu'amala da mace. akan abin da ke da alaka da jikin mace maza su yi alaka da miji akan abin da ke da alaka da jikin miji sharadi na uku daga cikin sharuɗa ɗin shine zama a lokacin da ake ɗaukan ƙwayoyin jikin mace da namiji kada a yi masturbation sai dai watakila mace ta kusanci mijinta har abin da ake bukata a samu shi ya yi mu'amala da ita ta bangaren da abin da ke jikinta za a samar da shi bayan an mata alluran da ke iya taimaka cikin taimakon Allah a samu koyayen halitta don akwai waɗanda suke iya sa a haɗa mace da mijin da ba nata ba ya taɓa jikinta don a samu ko kuma namiji a haɗa shi da matan da ba nata ba wannan dole a kiyaye zama mu'amalar tsakanin miji da mata ne kadai za a yi sannan na hudu daga cikin sharuɗa din a tabbatar da cewa daga an ɗauke su take za a haɗa don akwai da za a ɗauka sai a kai firci a ajiye sai bayan sati ko ɗaya ko biyu sai a haɗa to abin da ake tsoro shine za a yi haɗa na wani da na wata duk abin da aka ce yake fridge wani zai yi a kuskure wani da gangan ma zai yi sai dauki na matar wani sai ya gwama da mijin wata su ce za suka ce sharaɗi na farko shine take a hada abin ba sai an ajiye a sallaja na lokaci mai tsawo ba sannan na biyar kuma ya zama likitan da zai kula da abun wanda aka aminta da shi ne don in ba aminta da shi ma zai ɗauka take bai kai fridge ɗin ba sai canja na wacce da wacce canja na wane da wane so dole zama wanda aka aminta da shi ne zai yi wannan malamai suka ji samu irin waɗannan sharuɗa din bukata ta kama ana iya yi wallahu ta'ala a'lam wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum salam malam mace ce mijinta ya tafi kasuwanci yau tsawon shekara bai dawo ba ya halatta ta yi aure ko kuma bai halatta ba kuma shekaru nawa ne ko watanni nawa ne ya kamata a jira gabannin ta ƙara aure Allah ya ji kan mahaifa mana amin ya hayo ya kayo matsala ta na farko muna addu'a Allah ta'ala ya dawo miki da shi Allah ta'ala in yana cikin rayayyu Allah ta'ala ya bayyana da shi a cikin almukuni na ibnu qudama mujalladi na 8 namba na 208 yayi magana mai tsawo akan miji da yake mafkut wanda aka rasa shi da maganganun malamai sun kara wa juna ilimi akan menene tsawon lokacin da za a jira shi amma magana mafi inganci na ahalul ilimi ko da shi ibnu qudama rahimahullah yayi ishara ga maganar shine cewa alqadi ya dace ya duba wani lokaci ya dace na a tabbatar da cewa ba a tsammanin dawowarsa a shekara 200 da suka wuce ko 500 wahalan gano shi ya fi tsanani akan yanzu a shekara 500 ko 200 ma mutum zai waye gari daga nan zai fita a nan ya tafi suleja sai a yi shekara 50 ba a ji labarinsa ba bare a ce kuma ya ƙetare ya tafi kamar sakwata ko kebbi amma a yanzu akwai abubuwa na zamani akwai keke akwai mota akwai mashin akwai jirgin sama akwai social media akwai television sannan harkoki sun yi sauki yanzu mutum zai je garin ya dawo so ganin mutane ya fi sauƙi matuƙa da gaske a kan da da fa magabatan musu ka kama hanyar aikin hajji da kafa mutum daga ya bar gida babu wani kuma alaka babu waya babu email babu text message babu abin da zai iya kuwa sai ran da Allah ya dada shi wasu sun tafi ba a ƙara jin labarin su ba wasu sun dawo sun ma rasa ina garin su yake ya canja sun koma wani gari sun zauna amma a yanzu ka rabu da iyalinka kana airport ka musu ya gamu za mu tashi kana sauka a jidda ko ba zai saka ce alhamdulillah mun sauka lafiya da ba haka yake ba so a yanzu jiran da ake yi ba bukatar tsananta a kamanda don haka malamai suka ce na farko ba ki da ikon yin aure da kanki har sai alkali ke da ikon kashe aurenki in miji ya bata dole sai an samu alkali shi alkali shari'a ta ba shi dama ya sake matar mijin da bai bayyana ba to sai a je wajen alkali ya zauna ya yi bincike an bincika ba a samu ya dawo ba eh, sai alkali ya rubuta takardar shika sai ya bayar ya sake a matsayin miji to shari'a ta ba shi wannan daman ya yi idan alkali ya riga ya sake to kina karban takarda wannan ya tabbata cewa shika ya auku to a wannan wuri idan mijin ya zama tafiyar da ana tsammanin bayi da rai saboda ɗabi'arsa da kamun kansa da mutuncinsa ba a tsammanin zai gudu ya guje ki to in aka rinjayar da ya rasu ne lokacin da alkali ba ki takarda a wannan hali kuma ba idda za ki yi ba za ki yi iddan ta gaba ne kamar da ya zo a cikin suratul bakara aya ta 234 wallazina yutawaffawna minkum wa na bi'an yatarabbasna bi anfusihin ta ashhurin wa ashara to a lokacin da ake zamanin ya rasu zaki wata hudu da kwana goma ne saboda me saboda an rinja yadda tsammanin rasuwarsa akan rayuwa lokacin da kuma kike jira in yana da kuɗi da ya bari a ciki za a ci gaba da rike ki ko da shekara ɗaya ne a nan za a miki cefane kuɗin magani kuɗin makaranta in bai da shi kadara ne ana iya sai da kadara a ɗauki nauyin matar lokacin da kuma aka sake aka ce a yanzu ana tsammanin ya rasu alkali ya sake to a wannan hali ba da take cikin ta gaba haƙƙi ne a dukiyar miji a dauki nauyin in ta kammala daga nan kuma shi kenan abin da ya saura ya zama na magada Su da aka wannan ka'ida ba ki da ikon yin aure sai ki tafi wajen alkali a kotun musulunci Ya yi bincike ga shin ya kai lokacin da za a sake ki eh ya kai sai a baki takardar sallama in ya ce yana tsammanin guduwa ya yi, to sai ki zauna ki jini uku in kina jini kina ainihin idda da jini ne kamar yadda ya zo a cikin suratul baqara aya ta 228 idan kuma ya zama ana tsammanin ya rasu ne sai ki idda na ta kaba wata hudu da kwana goma yadda ya zo a baqara aya ta 234 idan kuma ana rinjayar da cewa ko kuma shekarun ki ya sa ba jini saboda tsufa to anan kuma iddan ki wata uku ne wata daya biyu uku hudu a wata daya biyu uku ka yadda da zo a cikin suratul talaq aya ta hudu so da ka dole ki samu ɗaya daga cikin da zaki a nan wurin wallahu ta'ala a'ala ina ga aran ma sai mu tsaya a nan mu shiga zuwa ga tafsiri insha Allah ta'ala ina muka tsaya ina aka tsaya 197 na'am mun tsaya akan aya ta 197 shine alhajju ashhurun ma'lumat yau za mu tashi a akan faman faraba a za mu tashi a kan laisa alaikum junahun an tabbata tabtagu fadlan min rabbikum shine 198 insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya mana jagoranci na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار juna junahun babu laifi a kanku an tabuta ku fadlan min rabbikum a lokacin da kuke cikin aikin hajji ko kwanakin aikin hajji ku nemi falala daga wurin mahaliccin ku za a afaftum in kun gangaro kun malalo min arafatin daga arafa fadhkurullaha ku ambaci Allah inda a wurin al haram wurin ibada na haramin nan wa zukuruhu ku ambaci Allah kama hadakum kaman yadda ya shiryar da ku wa in kuntum duk da kun kasance min kabulihi gabanin shirya da musulunci da ya muku lamina dalilin kuna cikin mutane batattu wannan aya tana karantar da mu cewa a kwanakin aikin hajji a musulunci ya halatta a yi kasuwanci mutum ya je shi ya yi aikin hajji ya yi umura yana tamattu'i da ya kammala umararsa a shawwal sai yana garin makka to ya halatta ya kasuwanci ya sayi kaya ya turo najeriya a sauke mar kayansa a kano ko a kaduna ko a abuja ko a Legas. har lokacin da za a shiga aikin hajji ranar takwas ga zulhijja yau mu tarwiya daga gida ya yi wanka na ibada ya yi nafila raka biyu ya sanya igrami ya ce labbaik allahumma mahajjar ya fara talbiya labbaik allahumma labbaik ya je mine kwana ran takwas tara ga wata ya wuce arafa goma ga wata a ran tara ga watan ya gangaro daga arfa ya kwana musdalifa goma ga wata ya wuce makka ya jiki jamratul aqaba ya soke hadayarsa ko ya yanka ya aske gashin kansa ya je ya yi tawaful ifada ya yi sa'ayi daga nan ya abu da ke cewa at-tahallul bayan tawafi da sa'ayin nan ko da mutum ya tare da iyalansa a lokacin ya halatta su yi mu'amala da aure saboda an riga an yi tahalluli saboda me saboda dukkan rukunan aikin hajji guda hudu ya gama su sanya ihrami daukan niyya na biyu tsayawa ga arfa na uku da dawaful ifada na hudu sa'ayi daga an kammala wannan an riga an yi tahalluli kwanakin mina wajibi ne ko da mutum sun kubuce masa da dalili na shari'a yana iya zubar da jini ya bada fidiya kuma wannan ya wadatar haka wanda bai samu dawaful wada ba yana da sauki to kula ga wannan a lokacin da mutum ya kammala ibadu sai yana can sai ga zai yawo sai da asuwaki ko zai sai da hular ustazai ko shimma dan wannan dan kwali da ake kifawa a kai din na larabawa ko kuma ga zai iya yin turakan abinci ya rika dafawa 'yan najeriya tuwo kasancin abincin laraba yana ba wa mutanen wahala wani zai je sai ya soyo abincin ya zo sai gagara ci amma wanda ya zaman can kuma ya saba sai ga ai ba bambanci ko wanda ya saba cin abincin <laughs> mu yanzu dan zaman da mutum ya na shekaru a can da zuwa din in mutum ya sa abincin bai tunanin ma wai a najeriya yake ko a saudiya abincin da kaɗai ne amma mutanen mu zai ce kai ai tafarnuwa ta yawa yana ga kazar gatuna ba ba zai iya ci ba to sai kaga zaka yi buɗe wani ɗan restaurant a rika dafa abinci kana da yara a wurin halal ne ka yi, ka sayi kaya ka turo kasar ku halal ne ka sayi kaya ka rika tafiya tanti tanti kana wa yan Najeriya halal ne to shine Allah ta'ala ya ce, laisa alaikum junahun babu laifi gare ku an tabuta fadlan min rabbikum ku tashi ku nemi falala daga wurin Allah subhanahu ta'ala. wato shi addinin musulunci ya ba wa tattalin arziki muhimmanci shi ya sa wai ustaz ya je masallaci kullum yana masallaci bayi da sana'a wannan ba ustazanci ba ne. shi ustaz ya je masallaci ya yi tilawan ya yi hadda ya koyi hadisai da safe kuma ya shiri ya fi ta kasuwa mu samu ustaz ne dan kasuwa ustaz ne injiniya ustaz ne medical doctor a ustaz ne wani mai sana'ar hannu gogaggen kafinta ustaz ne gogaggen magini shi yasa saboda ka'ida sai ka nemi abinci dan uwa malam muhammad bin usman hafizahullahu ta'ala ya ce wai ba a da'awa sai da dawa in ba haka ba sai a shiga dawa to shi yasa ko da harkan addini zaka yi to sai ka tashi ka nemi dawa in ka ci ka koshi to sai ga in ka tsaya sallah kana jin ta zanzan in azumi ake kai suhur lafiyayye sai ka ji zanzan in an ga dama a wuce ba ba matsala in ai to haka ake bukata masu addini sai sun koyi sana'a shine wai riko da addini ni liman ne a'a ni akarama kalla ne kuma mutum bai da aikin yi to akwai matsala a ciki akwai matsala shi yasa Allah da ya kira ibada sai ce to kuma ku nemi falala shi ne ku yi kasuwanci ko ku nemi wata sana'a da za ta rike ku Ke sa duk mai harkan addini in yana da sha'awan ya samu tsayuwa kan kafarsa to ya zama iya da sana'ar da zai ci abinci shi addinin ana yi fi sabilillahi ne zai yi ta'alim zai karantar da Hadisai, zai karantar da Ƙur'ani, zai ba da tilawa in ya gama kuma zai tafi kasuwa ya nemi abinci ko zai tafi gareji ya yi aiki ko zai tafi wani wajen sana'ar sa yi sana'a ko zai je gona ya yi noma ko kuma zai tafi wajen da zai aiki a biya shi albashi yanzu da yawa ba san cewa a rama ma'aikacin gwamnati ba ne aiki yake ake biyan sa albashi ba wai da waɗannan ayoyin ne yake cin tuwo kadai ba yana da digiri a lissafi a mathematics a abu zaria yanzu ba a gaya baka ba ka sani ne sai ka ɗauka digirin a ƙur'ani ya yi ko phd ya a ƙur'ani amma wannan ƙur'anin an karanta an haddace an iya o'i da ruwayoyi amma an ka ba shi alƙalami kuma sai koya maka lissafi kuma sai je ya aiki kamar yadda kowa yake aiki ƙarshen wata a biya shi albashinsa to wannan haka ake yin addini ya zama shi addinin daban hanyar cin tuwo kuma daban muka neme ta muke cin tuwo sai Allah ya ce laisa alaikum junahun an go fadlan min rabbikum kuma wannan kaddara aka yi rashin sa'a liman bai koyi sana'a ba daidai ne mu yadda shi mu da yake mana lisan sai mu taru mu ce ga liman mutumin kike na limanci da Allah wani kokari za mu yi mu kyautata tantalin arzikin liman wani kawo dubu hamsin wani kawo dubu biyar wani kawo dubu ɗaya wani kawo miliyan ɗaya sai a haɗa ƙarfi da ƙarfe kowa gwargwadon fadinsa sai mu samu dama sai a buɗe wa liman shago ko kuma a gida za a samu wa liman wata gona da zai rika noma yana ɗiban 'yan barema a kai su a dawo mu saya man pickup ɗin zuwa gona da kawo amfanin gona gida ce zama liman yanzu zai dogara da kansa to in ya zo limanci zaka ji hudu ba zanzan kuma in aka tsaya sallah zaka ji makharijul huruf yadda ake bukata to haka ake yi wa addini gata in wani bai da shi ba wai mu yadda shi mu ce to ai liman sai ka je ka nemi sana'a ba haka ake yi ba yadda mu yake gyara alaka tsakanin mu da Allah mu ma sai mu kyautata alaka tsakaninsa da cikinsa da zaman lafiya a gidansa haka ake yi kuma wannan su ne irin matsala da yanzu muke ciki kowa idan ya ci gaba baya cina mutanen ƙauyensa mutanen anguwarsu sai mutum ya da abuja sai ya zauna garin garinsu rabansa da ya je ƙauyensu shekara bakwai akwai ƴan uwansa na ƴaƴan bafano ƴaƴan kawunai ba mai sana'a wasu a cikin sun aka ba su jarin dubu ashirin a kawai ya ishe su amma shi ba zai iya ba su ba shi yasa a cikin al'ummar mu fa gyaran al'umma a arewacin najeriya wallahi aikin kowa da kowa sai mun tashi duba ƴan uwanka na jini me zaka taimake su wake bukatan jari kake da halin bashi bashi wasansu suna bukata koya musu sana'a abinda suke bukata mentoring ne a samu wani wanda ke da basira irin naka ka je ka zaunar da su ka shiga garin wani zan kai ka wajen tele koya maka wani zan kai ka wajen kafinta kaza ya koya maka wani za ka je gona kai kaza Ɗan wannan shawarin da kake ba su sai cire su a cikin kangi in do aikinka ya baka dama ka je ka buɗe kasuwanci ne a wurin dan a ɗauke su aiki je ka buɗe. in aikin ka bai baka dama ba ka zauna ka samar da lokaci ko da sau ɗaya a wata shida ne don ka je ka zauna mutanen anguwar ko mutanen ƙauyen ka uwanka na jini wani shawari zaka ba su wani irin guduma zaka ba su don su zama mutane idan kowa a cikin mu ya rike wani bangare ya yi, a cikin shekara uku zuwa biyar insha Allah ta'ala matsalan talauci mai yawa za ta ragu a ƙarewacin ƙasar nan matsalar rashin aikin yi da yawa za a samar da ayyukan yi da yawa cikin taimakon Allah sannan ko da hukuma irin abin da ya dace ake na mutum iya da mulki idan ya zo sai duba to bari in bawa samar da sana'o'i muhimmanci fiye da komai bawa mutane jari fiye da komai ya zama duk wanda aka bashi jari ya je kasuwa wani barin samar da sana'o'i a bude gwamnati ta bude wajen ayyuka a jiha ne a ƙasa ne a ƙaramar hukuma ne ya zama akwai vocational centers wani ku je ku koyi ɗinki wane kafinta yake bukata wane gyaran wutar lantarki ne wane gini yake yi jama'a dafa haka akai mutum zai vocational school a 70s 80s ya fito bai ma bukatan aikin gwamnati nawa ne suka je suka yi makarantar koyon sana suka da ba su bukata to yau waɗannan makarantun sun lalace to waɗannan ayyuka ne da ya dace a rika yi a rika samar wa mutane ayyukan yi babu dama mutane su zauna babu sana'a wani ya yi digiri ya ci first class shekarar sa bakwai bai samu aiki ba kuma ya cancanta ya samu amma bai da gata wannan shine zalunci da bai dace ba ya dace zama in aiki za dauka a dauka bisa ga cancanta duk wanda ya cancanta bismillah an san ba a san ka ba kai dan mai galihu ne baka da galihu ka cancanta eh bismillah to aka fara irin waɗannan ababe za ka ga al'amura sun daidaita Allah ta'ala ya taimake mu don haka Allah ta'ala ya ce laisa alaikum junahun babu laifi gare ku an tabuta ku nemi fadlan min rabbikum falala wurin Allah akwai ibadun da a cikin su ake neman falala ka gama umra gabanin ka shiga haji sai ka yi ka bar mina ka zo maka sai ka iya kasuwanci akwai ibadun kuma da sai an yi an kammala ake neman falala yanzu misali a cikin sallah za ka yi kasuwanci ba za ka yi ba so shi yasa qur'ani ya ja hankalinmu in mun yi ibada an kammala to mu fita mu nemi dawa don mu ci abinci mu koshi bismillah arama zai kawo misalai kenan fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha kaseera wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun jazakumullahu khaira wannan aya cikin suratul jumu'a aya ta goma misali ne mai kyau da Allah ya umarce mu da yin sallan juma'a aya ta tara a ta goma sai ce fa idza qudiyatis salatu in aka kammala sallah liman yayi assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum sai ce sai me fanta shurufil ardi kuwa zo a bayan kasa wa butagu min fadlillah kowa ya je ne mai arziki mai zuwa gona ya koma mai zuwa ofis ya koma mai zuwa kasuwa ya koma mai zuwa gareji ya koma kowa ya tafi neman abincinsa ai kun yi sallah ko to ba zama za ku yi a masallaci a yi ba kowa ya je nemi abinci ya rike iyalansa saboda tantalin arziki neman halal iya da muhimmanci a addini kai hatta sallah an ce a takaita ta dan mutane su nemi falarar Allah mu duba cikin suratul muzammil aya ta 20 da Allah yace inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka can gaba sai yace wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillahi hmm. dalilin wannan sai yace faqara umata yassara min a kar a takaita karatu don wani yana gaggawa ya koma ofis ko yana gaggawa ya koma kasuwa ko gona in an takaita kuma ba a yi azahar a minti biyu ba takaita ba aka samu minti goma aka yi azahar bai yawa ba don wani zai ce to ai malam ma da muka je tafsiri an an ji a takaita eh a takaita amma minti goma azahar takaita ba ne kada mu je mu shiga rikici da limamai a sa liman ya rika azahar a cikin minti ɗaya da sakan goma sha ɗaya amin ya hayya ga haka minti goma a sallah ba a tsananta ba kowace raka a bata dan minti uku zuwa biyu da rabi a yi ta a cikin nutsuwa ka koma gefe ka yi azkar ka matsa gefe ka yi nafila sai ka fita da shiganka da fitanka minti 15 20 yayi a sallah a cikin awa 24 sallah biyar nan ka ba su awa ɗaya ya isa awa 23 kuma a ji ai ta neman duniya din duniya ta halal abun yabo ne an neme ta Kisa Allah ya ce ku je ku nemi falala wa butagu fadlan an tabtagu fadlan min rabbikum kun mifalala falala daga wurin mahaliccinku fadlan abdullahi ibn abbas yace shine arrizq arziki yace bit tijara kaman da tijara wal buyu' da kasuwanci so kowa sai je ne ma don haka musulmi ya zauna ci ma zauna ba daidai bane kana da lafiya eh ka ka nemi abinci kuma matasa a daina takaita tunani mutum ya je ya yi digiri ya gama accounting a economics a ya gama political science wai in dai ba a ɗauke shi aiki da wannan satifiket ɗin ba babu abun da zai iya a rayuwarsa kamar tunanin wata mace in dai ta ga shinkafa abin da kawai ta iya shine shinkafa da miya ba ta iya kunnin shinkafa ba ba ta iya dambun shinkafa ba ba ta iya kawai shinkafa ne eto eh shinkafa za a dafa to kada ya zama tunanin kawai duk ya takaita akan satifiket kuma satifiket ɗin ya zama theoretical ne hatta practical abubuwa baka iya ba ba rayuwar musulmi ne haka ba ya dace mu zama kaman karago ta ko ina ka faɗi bayani aiki ya samu ɗaya bai samu ba in na shiga kasuwa na iya saboda zan yi kaza kaza in ban iya ba kuma to ai na iya makanikanci in ban iya ba zan iya kafintanci in na samu jari kuma zan iya zuwa Lagos zan je Aba a'a zan tafi China da kawo kaya haka ake ya zama ko ina rayuwa ta juya kana shirya ka amsa a yanzu da muke kalan lahun nan in ta kama mu koma harkar boko ba za ka ɗauka ɗan ƙalar Allah da rasulun lahi ba in aka ajiye dan allah shine ne shaida in na sa tef a wuya na na fara ɗinki za ka sha mamaki allah haka ne za ka ji mamaki kuma muka shiga kasuwa sai in kasa ka mu shiga kasuwa ka gani duk nayi nayi kasuwa kuma a yanzu tabaibayin aiki ne randa babu wannan in ka ganni a ɗan kasuwa za ka gane ashe ashe mutanen ba haka suke ba Allah ya bada lokaci inda nisan kwana bari ran da muka koma kasuwar zaka gani yawwa ban ce dai zan kai kaza ba amma akalla dai ko dan kunu zan kai haka rayuwa take ya zama ba wai tunanin ka ya takaita a wuri ɗaya ba ta ko ina ya juya tunaninka za ka iya yi zan je gona na yi noma kuma ni manomi ne kuma zan iya yi noma ba sai da fartanya da kanka ba kiwon kifi noma ne kiwon kaji noma ne kiwon shanu noma ne to haka rayuwa ake bukata da kasance za ka iya yi in nan ya gagara zan yi wannan in wannan ya gagara zan yi wannan amma yaranmu a yanzu tunanin kenan kadai shi karatun bokon ba a fahimce shi ba satifiket din ya rike kuma gashi da dogon buri ya rike takardar gashi da ƙari ya gama amma buri buri ya yi yawa kuma waɗanda suka ci gaban mun gagara sassautar da kanmu mai mentorin na bayanmu mu zauna mu canja tunanin yara dole sai ana zama da su ana canja musu tunani babu wanda aka haife shi da duk fikirar kowa samu yayi to ka rika zama da su kana na musu yaya rayuwa take yi shi yanzu a masallatanmu wallahi dole sai mun canja tunani ba wai masallaci kullun ta'alim din bulugul maram kadai ba ba laifi bane bulugul maram ran litinin muna tafsiri ranar talata bulugul maram ranar laraba kitabut tauhid ranar alhamis da juma'a kuma karantar da kasuwanci da sana'a ne sai mu nemo wani gogaggen dan kasuwa a garinmu sai mu ce zaka zo ka mana muhadara akan kasuwanci yaya ake hakuri da jarrabawa a wurin sai a tara da su gama karatu sai a ga musu yaya ake kasuwa ya ba su labarin kansa da nawa ya fara kasuwanci ina tare da alhaji aminu dan tata hafizahullahu ta'ala yana cin waɗanda suka ɗauke ni kamar ƴaƴa Allah sa masa ƙauna ta iyaka yana duk matsayinsa saboda ƙaunar addini yakan shigo Abuja ya tafi har gida na ziyara in na shiga Kano zan je har gida na gaishe shi yace mun da ya fara neman kuɗi wallahi malam yace kanwa nake ɗiba na je kwari mu tona rijiya mu zuba kanwar a cikin ruwa mutane su zo daga Nijar da raƙuma suna ba mu ɗan taro suna shayar da raƙuman su ruwa a cikin kwari da kanwar mu muna karɓa, da haka muka fara neman kuɗi da haka ya fara neman kuɗi Sheikh Suleiman Arrajishi da nake ba ku labari a Saudiya kuɗin da ya bari ya kai 16 biliyan biliyan goma sha shida na dala amma fara neman kuɗi ya je taro wanda suka zo umara ko aikin hajji daga iyakokin saudiya wajen kuwait ne wajen yaman ya rako mahajjata da kafa ya nuna musu hanyar makka su dan bashi kuɗi ya tara da haka ya fara yi har kuɗin ya kai ya fara beru da cin har ya buɗe bankun rajihi an rajihi bank nasa ne gaba daya amma kawai aikinsa shine ya taro su ya nuna musu hanya a biya shi kawai gayi yake yi amma duba yadda ya zama wanda ya fi kowa kuɗi yau in ka ɗauka a duniya bisa ga forbes magazine shine wa shine steve jobs eh, abin steve eh, eh, bezos jeffrey bezos na so jeffrey bezos mai amazon.com lokacin da ya fara yin amazon.com 1994 a garejin gidansu ya fara kwamfutarsa guda ɗaya ce desktop tsohuwa ce bai da kudin sayan sabuwa a 1994 a gareji ya fara jeffrey bezos kenan tun daga 1994 bai taba cin riba ba sai 2000 2003 a 2004 shekara tara da kunne samu ribar dalan farko shekarar tara a gareji yake bai taba cin riba ba kuma yana aikin ribar farko ya same ta a 2004 ne amma a yanzu shi ya fi kowa kuɗi a duniya ita yi rayuwa haka da to amma matasan mu ba a ba su wannan tarbiyya Allah ta'ala ya ji kan magabatan mu wallahi ba su bar mu a banza ba mun tashi tun ba mu san kanmu ba aka kai mu haddan qur'ani muka gama muka da aka sa mu a boko muka shiga boko ba a bar mu ba aka ce je ka koyi ɗinki. zan tafi boko in dawo a tura da awa dai a ce sai ka je ka koyi dinki na dawo a ce ina dawa kuma a ce wuce makarantar qur'ani a rana ɗaya mutum ya je ya yi. na gama sakandare aka ce je ka fara yin kasuwanci gabanin jaraba ya fito aka ce je ka shiga kasuwa a lokacin kuɗin bai ta karakara ba har kamaru na fara shiga in sayo kaya na kawo najeriya wannan bayan gama sakandare ba a je jami'a ba kenan kuma sa ka aka a ce sai ka je ka yi amin so yaran mu a yanzu ba su fahimci haka ba sai an zauna an karantar da su kowa yana bukatan bulus waɗanda suka fahimci rayuwar kuma kowa ya kankame bayi da lokacin ma zama da kowa bare koya masa dole mu rika creating time har ka zo Abuja ka zauna ko in zauna Abuja wata uku je ka gida tare matasa ka hada list su ga za ka fara tarbiyantar da su ba su shawari gaya musu rayuwa take ciki takardun wasu sun gama karatu karba ka rike ka samu daman ɗaukar ma'aikata ja hankalin su ku je ku yi applying waje kaza wannan da haka ake ci gaba a cikin al'umma kada ya zama tunaninka kadai me ka samu a akwai gidan me zan samu a tunaninka na farko waɗanda muka tashi tare ƴaƴan mu kannan mu makwabtan mu marayun anguwar mu ta ya zamu taimake su zama mutane a cikin al'umma Allah ta'ala ya ce fa idza afaftum in kun gangaro min arafatin daga arafa arafa a ka'ida tana bayan harami ne ita an kira da kalman ita wuri ɗaya ne amma arafat kuma jam'i ne jam'ul mu'annatis salim malamai suka ce me yasa aka yi jam'in ta saboda kuma asalin mufradi shine arafa sai aka ce arafa kuma wuri ɗaya ne sun ba da dalilai kamar haka dalili na farko cewa huwa makanin ladhi annasu ya'tarifuna bi dhunubihim wuri ne da mutane kowa yake zuwa ya san zunubinsa kalmar arafa iya daukan ma'anar sani to in ka je filin arafa kusan a wurin kowa yana tuna zunubansa don yana addu'a Allah ka mana kaza Allah ba mu kaza Allah mana kaza to a wurin za ka tuna kurakuran ka kana neman gafara sannan kuma mutum a wurin yake tuna bukatunsa Allah ba ni kaza ba ni kaza ba saboda waɗannan abubuwa da ake ta tunawa ake sani to sai zama arafat dalili na biyu kuma ana ƙara kama wajen can an ce wuri arafa sani sannan iya ɗaukan kuma urf urufi kalman urufi ba na sanin ba urfan urfan na ɗaukan ma'ana wuri maɗaukaci, shine wurin da ya fi wani wuri tudu to ana ce masa urf shine kamar tsakanin aljanna da wuta tudun da ke tsakanin mai ce masa shine tudun la'arafi a ran ma za ka iya kawo ayasa ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم Na'am, wannan cikin suratul a'raf aya ta 48 Allah ta'ala yace wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum kaga sai yace ashabul a'raf an kira tsakanin wuta da aljanna a'raf saboda wuri ne madaukaki daga kalman urf ne wurin da aka ɗaukaka. to sai suka ce an kira arafa da arafat a wurin da na farko muna sanin zunubanmu muna sanin bukatunmu sannan wuri ne madaukaki to tunda kaga arafa arafa urf to ya zama arafat shine dalilin yimar jam'i wallahu ta'ala ala fadhkurullaha ku ambaci Allah indal mash'aril haram a wurin mash'arul haram in an tsaya a tsayuwar arafa ranar tara ga wata ga hadisi da ya gaya mana falalan wunin arafa ga sunan da dama ga hadisin cewa aikin hajji ma arafa ne gaba daya hadisin abu dawud na 1449 annabi yana cewa alhajju arafa to ranar tara ga wata ana so mu je filin arafa daga hansi, kada mu bar filin arafa ha sai rana ta faɗi wannan shine sunna dole a tsaya ba'adal ghurub ake barin arafa in rana ta faɗi sai a gangaro da gaggawa a bar arafa zuwa muzdalifa to arafa ba cikin harami bane ba ta daga cikin hududul haram amma muzdalifa harami ne to sai mutum yayi gaggawa shigowa muzdalifa sai jinkirta magariba amma yayi zahar da la'asar a arafa jam'an sannan sai a gangaro musdalifa in lokacin isha bai fita ba sai a yi magariba da isha a musdalifa sai a kwanta a yi bacci in kuma zai fita to a hanya daga barin arfa zuwa musdalifa sai a yadda zango a yi sallah to aka zo muzdalifa ana zuwa sai a kwanta a bacci don washe gari goma ga wata shine ranar aiki mai yawa ranar jifan jamra babba ranar yanka hadaya ranar aski ranar yin dawaful ifada na gangarowa ranar sa'ayi kuma a koma masauki a yi wanka a dawo mai na gabanin rana ta faɗi son samu to saboda wannan ana so sai ka kwanta ka huta idan gari ya waye shine ta Allah ya ce indal mash'aril haram akwai wurin mash'arul haram a cikin muzdalifa sai a zo wajen a tsaye a yi ta addu'a yin addu'ar sunna ne in mutum bai samu yi a gindin mash'arul haram ba a filin muzdalifa da safe ya ambaci Allah ya yi a azkar gabanin ya je jefi jamra wannan ya yi in ya samu zuwa mash'arul haram ya yi kalmar mash'ar daga sha'ira ne sha'ira kuma shine wani alama na ibada amma mash'ar kuma ya zo ala wazanin maf'al maf'al so sha'ira kuma ai sha'iratun min sha'airid din wato wani muhimmin karantarwa ne daga muhimman karantarwan addini to sai aka ce mash'arul haram wani wurin ibada ne amma a cikin harami to da aka shi mash'arul haram haram ne muzdalifa harami ne shine fadhkurullaha indal mash'ar zu al-haram shine wannan wuri na muzdalifa wanda yake ma'aboci alfarma alfarmar mai, alfarmar masallacin harami ya shafe shi duka hudud na makka haram ne bai tayyib wa ruhu ku ambaci Allah kama hadakun kaman yadda ya shiryar da ku ku yi ta ambaton Allah kamar yadda ya shiryar da ku Shi ne ana son mu yi ta yi saboda kai aikin haji shirya ce musulunci shirya ne ƙur'ani shirya ne aiko annabi muhammad sallallahu alaihi shirya ne so duka waɗannan shirya ne to kama hadakum kaman yadda Allah ya shirya da ku wa in kuntum duk da yake kun kasance min qablihi ay min qablil hidaya gabannin shirya din nan min qablil huda gabannin shirya lamina dhallina kuna cikin batattu gabannin Allah ya shirya da mu mu ne da wannan malamai ke cewa a cikin ka'idan wa'azi da Qur'ani ya ɗauka iya da kyau masu wa'azi su dauka shine tuna wa mutane halin da suke ciki a da gabannin yanzu don su gode wa Allah halin da duniya ke ciki bayi da kyau gabanin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya ko aiko annabi zuwan annabi sai Allah ya cire mu daga duhun jahilci gabanin zuwan annabi mutum yana ana babansa na rasuwa dauki mamarsa a bashi gadon tejena mu'amalar aure da ita yadda babansa ke yi don Allah ka taba jin wani kwado a duniya da ya kai wannan kwado bai kai haka fa musulunci ya samu akwai wanda aka same shi da mata 700 gabanin zuwa musulunci ibn al-qayyim rahimahullah cewa masu mata bakwai zuwa goma ba za su girgo ba akwai wanda ya musulunta matansa guda goma aka ce ya rage hudu zai rike ya rage shida ya dauki hudu aka ce to hudun mai alaka ya ce duka uwa ne uba ne suke to shi yasa zuwan musulunci ya cire mu daga wannan kwadon kwadon duhu kwadon bata addinin Allah ne ya cire mu shi yasa Allah ya ta jan hankalin sahabbai da mu mutuna gabanin zuwan annabi ya duniya ke ciki لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وإن كانوا من قبل لفي ضلال mubin jazakumullahu khaira aran ma mana misalai na ayoyin da ke bayyana mana Allah ta'ala ya tuna wa sahabbai ni'imar aiko musu annabi don gabanin zuwan annabin su batattu ne da annabin zo suka zama shiryayyu yan aljanna ayar farko cikin ali imran aya ta 164 Allah ta'ala ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim haqiqa Allah yayi ni'ima ga mu'minai lokacin da ya tara cikin su manzo yatlu alaihim ayatihi laqad manna Allahu alal mu'minina id ba'atha bihim rasulan min anfusihim manzo daga kawunan su annabin nan ba wata halitta ta daban bane irin su ne mai halu biyu da kafa biyu da ido biyu yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma yana karanta musu ayoyin Allah yana tsarkake su yana karantar da su hikima sai Allah ya ce wa in kanu min qabl da fi dhalalin mubin amma gabanin yazo suna cikin batani. a aya ta biyu da aran ma ya kawo cikin suratul jumu'a aya ta biyu Allah ya yake huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin gabanin zuwan annabi Allah ya ce a gaya muku a cikin bata kuke ba za ka gode ni'imar Allah ba a Najeriya a addinance sai ka duba shekara 50 60 baya ko ma 40 a shekara arba'in zuwa 50 akwai lokacin da ake sai da aljanna na ba da misalin nan a baya shekara hamsin da ya wuce ana ɗaura aure da mace a ɗauke ta a kaita gidan wani mutum da sunan malamin addini ya ajiye ta na kwanaki wai zai cire mata gashin munkiri haka fa ake yi akwai ɗan waken da ya kai wannan haka fa ake zaune shehu usman ɗan hodiyo Allah ya ji ɗansa ya sha wahala a ƙasar hausa ya zo ya samu mutane suna ɗora abinci akan rumfa saboda jahilci wai sun ajiye abincin Allah zai zo ya ci a dare haka ake ciki amma a yanzu a yi wannan ana yin su ba a yi za a daura auren mace ba a san wane ne mijinta ba a yi ta bi gida-gida in an buɗe ƙofar ka aka kwankwasa kana so eh sai a baka ita sai a juya in baka so a je gida gaba sai a ce an daura da muhammadu wai annabi muhammad da shi aka daura auren kuma sai a rika yawo da ita gida gida in aka aurar da mace aka aurar ta bayan sati ko kwanaki kaɗan wal iyadu billah sai a ce yar ta kai a ɗauko wani tsumma a jikinta ana yawo da shi gida gida ana nuna wai yar wane ta kai wani maguzanci da ake yi yau ba mu wuce shi ba ai an wuce shi to shi sa kullum Allah yakan ce mu tuna baya don mu gode wa yanzu wannan ko a kasuwa kake ko kai ma'aikaci ko kai almajiri kar ka rika hukunci da yanzu ka tuna da yaya kake ciki in ka tuna da sai ka ga ashe akwai wuraren da ya dace mu gode Allah akwai canji waje kaza da kaza da kaza in baka tuna ka gode ba to Allah kuma sai ta kara muku azaba shi yasa Allah yake ga sahabbai ku tuna ga hadisin bukhari hadisi na 4330 manzo Allah yake ga wa sahabbai cewa alam ajibkum dullalan fahadakum Allahu bi da ban same ku a bata ba da Allah ya turo ku zama shiryayyu suka ce na'am ajal haka ne muna bata ka zo muka samu shirya annabi ce sai ku gode Allah to yasa tuna mana ni'imomin baya yakan sa mu gode Allah subhanahu wata'ala Wannan na baku misali akwai shekaru kaɗan da suka wuce a ba ka da ikon ka shiga masallacin nan ba tare da an caje ka ba sai an caje sai an ɗauko hayan mota da na'ura ana caje mutane in za mu shiga masallaci sai mun yi sahu har yanzu akwai matsalar tsaro amma a wannan janibin sai mu ce to mun gode Allah da muka wuce wannan to idan muka gode sai kuma mu roke shi ya kawo mana ɗauki akan abin da ya dame mu a yanzu so kada mu rika manta ni'imomin a lokacin akwai time da garuruwa ma ba a shigan su gaba ɗaya ba kai saka je gaba amma yanzu aka iya zuwa wasu daga ciki to sai mu gode wannan sai mu ce amma har yanzu Allah muna neman ƙari a jihar zamfara jihar sokoto jihar kaduna katsina allah ka taimake mu yadda ka taimake mu waje kaza to sai allah ya amsa mana amma in muka ci muka goge baki sai muka ce ba abin da muka samu a to ya zama mun mutulce wa allah allah ta'ala ya kare mu daga mutunce masa wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin amma gabanin zuwansa suna cikin bata bayyananniya Allah ya kare mu daga bata kowace iri barema ma wacce take bayyananniya za mu tsaya a kan ayyana amma gabanin mu tsaya bari na ƙara ba ku assignment kalmar balala nawa ta zo a ƙur'ani guda nawa ne wannan ya yi yawa don kalmomin da aka ciro daga bata bata bata sun fi 190 a Qur'ani wannan zai yawa amma bala adallin lamina dallin lamina dallin kalmar dallin biliya abbalin guda nawa ne a qur'ani ba fa abbaluna mai wawun ba wa zai iya nemo su tun da akan ta za mu tsaya barin gwada na jiya ma ba a kawo ba akwai guda shida wa zai iya kawo guda uku daga ciki fatiha a ran ma kawo su dai bari mu hudasar da su sai ka gwada kawo kai ba. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة الفاتحة آية تبقي shine na daya na biyu ga shi anan aya ta 198 a cikin bakara sai na uku yana ina babu balina a cikin ali imrana biliyadi babu shi gaba ɗaya. na uku ka je suratul an'am a ran mu sauri lokaci aya ta 77 ko falamma afala falamma afala ko kuma dauko farkon aya falamma ra'a qamara bazighan ma ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi hmm. falamma afala qala la illam yahdini rabbi ربي لأكونن من القوم الضالين من سامو na cikin suratu shu'ara akwai guda biyu ma a cikin shu'ara akwai aya ta ashirin akwai guda daya waghfir li abi to <laughs> shikenan kawo ta in إنه كان من الضالين هذا ما يكاو نبي رأيتر نقول ولا آية 86 kenan cikin addu'ar Annabi Ibrahim wa gabil li abi innahu kana min adh-dhalin ka ce da daya idan قال فعلتها إذا وأنا من الضالين aka samu guda biyar akwai guda ɗaya da ya saura suratul waqi'a aya ta 92 امم سوره الواقعه ايه 92 وهم نعم نعم نعم واما ان كان من الكافرين واما ان كان من المكذبين الضالين shida sai dai wani ya ce akwai ta suratu ali imran ali imran kuma ballu ne ballu na aya ta 90 lan tuqbalu tawbatuhum ulaika hum subhanakallahumma wa bihamdika